Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mita 25-31-41 da kuma 60. Masu sauraro a jamhuriyar Nijar za ku iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani sarauniya fara'a nomad fm dalol fm da kuma niya sai tashar mu ta voa africa akan mita 200.5 zangon fm a birnin yemen a ƙasar Ghana za ku iya kama mu a Alfa Radio da ke Kumasi. Sannan za ku iya kama mu ta hanyar sadarwa intanet a kodayaushe a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci yau Asabar 4 ga watan Mayu shekarar 2019. Zahra Aminu fage ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. ta farko ga kanin labarai. Ƙungiyar agaji ta Red Cross da Red Crescent ta ƙasa da ƙasa IFRC a Taƙaice ta ce barkewar annobar cutar Ebola da aka sake samu a jamhuriyar demokradiyyar Congo na ƙara munana. Yau Asabar an naɗa Sarki Maha Barilonkom na Thailand a hukumance mai shekaru 66. Sannan wani jirgin sama samfurin Boeing 3 wato 737 ya kauce daga kan hanya a tashar jirgin saman sojin Amurka na Jacksonville har ya fada cikin kogi. Kanin labaran kenan aka saurara. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji tattaunawar da abokin aiki na Ibrahim Ka'almasi Garba ya yi da wani masani akan harkokin tsaro wato Dr. Muhammad Hassan. Sannan Ibrahim Ka'almasi Garba zai gabatar muku da shirinsa na amsoshin tambayoyinku. Amma duk kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Kungiyar agaji ta Red Cross da Red christian ta ƙasa da ƙasa IFRC a takaice ta ce barkewar annobar cutar Ebola da aka sake samu a jamhuriyar demokradiyyar Congo na ƙara munana kuma har cutar ta kashe mutane sama da dubu ɗaya zuwa yanzu. Kungiyar ta IFRC ta faɗi a yau ɗinnan Asabar cewa cikin makon da ya gabata an samu rahoton cewa mutane 23 ne kan kamu da cutar duk rana adadin da ba a taɓa gani ba tun bayan sake barkewar cutar a shekara ta 2018 ma'aikatar lafiyar ta wato lafiya ta jamhuriyar ta demokradiyyar congo je jama'a ta ce adadin waɗanda suka mutu ya karu zuwa dubu ɗaya takwas. yawan tashe-tashen hankula ya daɗa kawo cikas a ƙoƙarin dakile sake barkewar cutar wanda kuma shi ne na biyu a muni a tarihin ƙasar saboda a duk lokacin da aka samu tangarda a ayyukan jinya da kuma dakile yaɗuwar cutar hakan kan janyo bazuwar cutar sosai yau asabar an naɗa sarki maha vajiralongkom na thailand a hukumance mai shekaru 66 wanda a yau ne rana ta ɗaya na bukukuwan da za a kwashe kwanaki uku ana yi wanda zai ci dalar amurka miliyan talatin wanda ake yada shi kai tsaye ta gidan talabijin ga 'yan kasar ta thailand da dama wannan wata dama ce ta ganin yadda ake naɗin ita wannan sarautar a karan farko a tsawon rayuwarsu mahaifin sarki vajiralankom marigayi sarki bumimbol ayodiyadi wanda ya rasu a shekara ta 2016 tun a shekara ta 1950 ya hau kan gadon mulki. Wani jirgin sama samfurin Boeing 737 ya kauce daga kan hanya a tashar jirgin saman sojin saman Amurka na Jacksonville har ya fantsama cikin wani koki a yadda yake ƙoƙarin sauka da daren jiya jama'a dauke da matafiya 136 da kuma ma'aikata bakwai. wani gidan talabijin na yankin mai suna wok tv ya bayyana cewa jirgin ya doshi hanyar da yakan dan gudu ne bayan da ya sauka a daidai lokacin da ake zuba ruwan sama din kuma da iska don haka da ya sauka sai ya zame har zuwa cikin kogin hukumomin asibiti sun ce a wato an kwashi mutane da dama zuwa asibiti kuma suna kan murmurewa To karfa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Ƙasar Koriya ta kudu ta yi kira ga Koriya ta Arewa da ta bi a hankali ta daina tayar da hankali ta fuskar soji. bayan da koriya ta arewar ta cilla wasu makamai masu linzami cikin teku daga gabarta a wata takardar bayani wani mai magana da yawun shugaban koriya ta kudu ya ce wannan gwajin ya saba ma yarjejeniyar da aka cimma a watan satumba ta fuskar soji wadda koriya ta kudun da koriya ta arewar suka rattaba hannu a kai koriya ta kudu dai ta ce tana sa ran koriya ta arewar za ta hau teburin shawara ba tare da bata lokaci ba daɗa rungumar tafarkin dimokuraɗiyya da ƙasar habasha ta yi ya daɗa baiwa 'yan jaridar na ƙasar wato damar yada labarai sosai a wani jawabi a hedkwatar kungiyar tarayyar afirka albarkacin ranar 'yancin 'yan jarida ta duniya wato firaministan habasha abi ahmad ya yi kira ga 'yan jarida da su amfani da wannan damar to amma ya kuma yi kira gare su da su bi abin cikin natsuwa da hankali bara abi ya yi abin labari a matakin ƙasa da ƙasa bayan da ya saki 'yan jarida da aka garkame a gidan yarin ƙasar. mayakan Falisdinawa sun harba rokoki a kudancin Isra'ila a yau dinnan Asabar. Isra'ila kuma ta mai da martani da wato da hare-haren jiragen sama a cewar rundunar sojin Isra'ila. To amma ta ce na'urar cafko makamai sun cafko akasarin rokokin da aka harba mata. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Kamar yadda matsalar satar mutane da yin garkuwa da su da karɓar kuɗin fansa ta ƙara yawa a Najeriya. A don haka ne abokin aikina Ibrahim Ka'almasi Garba ya ji ta bakin wani masani akan harkokin tsaro wanda ke zama a nan amurka wato dr muhammad hassan wanda ya ce matsalan gaskiya ta zama ruwan dare yanzu haka ta shafi jihohin arewa ah, kuma in kun duba za ku ga cewa matsalolin da akwai su a kuduma kuma har yanzu akwai su babban matsala shine na harkan tsaro da yadda jami'an tsaron musu da kayan aikinsu da kuma yawansu. satin da ya wuce majalisar ɗinkin duniya wanda take yankin da take lura da harkan yawan al'umma population ta ce najeriya akalla mun kai yanzu miliyan biyu da goma hmm. amma yawan jami'an tsaronmu misali 'yan sandanmu dubu dari uku ne kawai da saba'in wannan harkan aikin ɗan sanda shine babban mataki na tsaro ya kamata a ce akwai 'yan sanda a ƙauyuka akwai su a local government headquarters da sun kai yawan da za su aƙalla kawo mana bayanai na me ke faruwa. Hmm. To amma gasken maganar shine yawan 'yan sandan ba su kai yawan wanda muke bukata ba so ya kamata a ce a police outpost akalla akwai 'yan sanda sha biyar da makamai da za su iya tinkaran irin wannan matsalolin kuma suna da hanyoyin sadarwa duk wannan babu misali kudin budget din dan sanda da suka tura suna so a basu na aikin patrol da communication da running din office a shekarar da ta wuce wajen biliyan 200 ne da sha takwas. Hmm. Amma majalisa dubu biliyan ashirin ta ce a bayar. Sannan daga ƙarshe ma gaba ɗaya abin da 'yan sanda suka samu biliyan sha ɗaya ne. Wannan kuɗin in aka raba fa ban da ogogin 'yan sanda ban da speta general ban da DIGs a ce ba za a ba su komai ba da komishinoni a ce za a raba ne zuwa police outpost. da police stations kaɗai na Najeriya. Kuɗin fa bai wuce dubu ɗari da hamsin naira ba ne a wata a ironin ɗin police station. Ka mm. gaya mun me za a iya yi a wannan patrol ma za a iya yi wannan kenan sannan harkan training na yadda ake ɗaukan 'yan sanda. Kai kana nan ƙasan kana gani. babu ma'aikatar da ta fi muhimmanci a ƙasashen da suka ci gaba kamar aikin ɗan sanda. Mm. Kana gani a nan ko Pentagon ne headquarters tsaro na amerika gaba ɗayan ta 'yan sanda ke gadin ta ba mm. a nan virginia ba soja ba ne mm. so saboda me saboda ko ina an sa 'yan sanda an inganta aikinsu suna nan ko ta ina suna ɗiban bayanai suna tarawa kaga ba mu da kayan communication yanzu wannan abin sace mutanen fa ya kamata akwai ni da yake ni communication engineer ne mm. ya kamata akwai stingrays wani na'ura ne nan da ake yawan yawo da shi yan sanda nan nan take za su kawo gane na mutum yake hmm. ko kuma su saurari ma me yake faɗa. Hmm. Dokto kafin mu yi nisa barantari numfashinka ba akwai maganar da ka yi kan kuɗin da ake warewa ma bangaren 'yan sanda da bai wadata idan aka kwatanta wannan da irin kuɗaɗen da 'yan majalisa ke warewa ma kansu musamman wanda suka yi kwanan nan da har ake ta takaddama a kai kana ganin akwai adalci kan ayyukan 'yan majalisa a najeriya in ka kwatanta da abubuwan da ya kamata a kashe kuɗi a kansu a ƙasar babu ba abin doka ne gwamnati ba ta enforcing ya kamata a toni general ta kai karan majalisa hmm. akwai kwamiti akwai hukumar da ya kamata ta yanke nawa ne kowa za a biya shi revenue mobilization and fiscal commission su ne ya kamata su kayyade ma kowa albashinsa da allowance dinsa sun yi idan yan majalisa suka wuce abin da wannan hukumar ta faɗa ya kamata shugaban ƙasa da attorney general su kai majalisan kara oh. supreme court ta yanke hukunci cewa ba su yi sa tsoki wannan kuɗin ba sun yi ne oh. akwai tsarin doka ai ba yan majalisa ba ne za su yanke ma kansu allowance da albashin su ba akwai hukuma ta musamman ana biyan ta aikin ta kenan ita ya kamata ta kayyade ma shugaban kasa albashi yan majalisa albashi kowa albashi oh. har da su kowa manyan har da shi chief judge din komai a tsare ne a gwamnati ana bin doka ne oh. ba bin doka wasu na ganin wannan shi ke sawa a kasa samun isasshen kuɗin kula da bangaren yan sanda da na ilimi da dai sauransu wato ba ba da wasu ke ganin ake yi a wasu bangarorin akwai irin wannan yanzu bari baka misali oh. eh kwanan nan na ga wani wannan wai an ce wai zane zane headquarter wai DPR na mai an ba da kungilan zane headquarters DPR mai 1.4 billion. Hmm. naira misali kenan hmm. ba asaran kuɗi ba ne wannan hmm. gina wannan wajen ma wai dala miliyan ɗari ne ko nawa zai ci mutanen da ma ya kamata ce suna bayansa ne wai a headquarters za a musu permanent headquarters Abuja ya kamata suna can suna monitoring din export terminals din Najeriya ne da other kuma already suna da offices menene za a gina musu headquarters daya na wannan biliyoyin kuɗin bayan ina gaya maka 'yan sanda 218 billion naira ne suke nema shekara an ba su biliyan sha ɗaya ya za a sami tsaro a najeriya ka gaya mun daga wannan maganan ma kaɗai ina za ka sami tsaro lallai kan ba zai yi sannan ɗazu kana magana kan yadda kayan tirenin ma ba su samu sosai da sauransu babu kayan tirenin babu kayan yanzu ina gaya maka akwai wani technology harris mm. Corporation ke wannan din shi nan is classified. Ana ce musu stingrays da mm. su ne ake tracking din mutane. Mm. anan in kana magana in kana so na jika ko a san ina kake exactly. Yan sanda nan har yanzu wasu kungiyoyin hakkin adama suna eh, kai karan hukumomi cewa suna yawan amfani da wannan na'urorin. nawa ne ana eh, eh, eh, a cikin yan sandan najeriya nawa suke da shi a tambaya mana aji suna da stingrays ne hmm. ya za a gane mutanen inda suke tunanin mutum kamanninsa ribar rayuwar zaman duniya zama lafiya karewa lafiya tare da koshin lafiya kuma zauna lafiya To Madalla a gaida Ibrahim ka almasi garba a tattaunawar su da Dr. Muhammad Hassan. Za ku ji ƙarshen wannan hira a shirinmu na dare. Masu saurare kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu agogonmu ya ce karfe goma sha ɗaya da minti sha hudu na safe ga shirinmu na gaba. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji kashi na ɗaya na amsoshin tambayoyin su Sani Muhammad unguwar Karofin Madaki Bauchi da Muhammad Ahmad Umar Gombe da dai sauran masu sauraron mu da daman gaske kan azamin watan Ramadan. To idan su Sani Muhammad da Muhammad Ahmad Umar da sauran waɗanda suka yi tambayoyi na saurare, Ga shugaban majalisar malaman izala shiyar birnin tarayyar Najeriya Abuja kuma sarkin malaman duguri Sheikh Ibrahim Muhammad duguri da kashi na daya na amsoshinku. To da farko dai shi azumi rukuni ne daga cikin rukunan musulunci guda biyar. Kamar yadda Abdullahi dan Umar Allah shi kara musu yadda ya rawaito hadisi daga manzon Allah kira da amincin Allah su tabbata a gare shi cewa musulunci an gina shi ne abu akan abubuwa guda biyar na farko shi ne tauhidi wato shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah kuma annabi Muhammadu manzonsa ne sai kuma tsaye da sallah sai ba da zakka sai kuma azumin wata ramadana sai aikin haji da wanda ya samu iko to shi azumi wani ibada ne wanda ba wai wannan al'umma ta musulunci kawai aka wajabta musu yin azumi ba al'ummomin da suka gabaci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama su ma an wajabta musu wannan azumi kamar yadda Allah ya umarni a cikin alkur'ani cewa ya ayyu alladina amanu kutiba alaikum siyamu kama kutiba ala alladina min qablikum la'allakum tattaqun to shi wannan azumi kamar da muka yi bayani abin da ake nufi da shi shine mutum ya kame daga barin ci da sha da kuma ainihin jima'i wato ma'ana da shigar da duk wani abin da zai kai ga makoshinsa ko cikinsa ta hanyar hanci ramin hanci ko kunne ko idanuwa ko baki ko dubura ko farki. da niyyar yin ibada tun daga ketowar alfijir har zuwa faduwar rana da niyyar ibada wannan shi ake nufi da azumi sannan kuma azumin nan ana yin shi ne a cikin wata na tara a jerin watannin musulunci wato tun daga muharram in ka kirga ramadan shi ne wata na tara don haka a cikinsa ne ake wannan azumi kuma azumin yana wajaba ne akan mutum wadda yake musulmi baligi mai hankali lafiyayye kuma mazauni sannan kuma yana waje ba ne har yanzu a kansa a lokacin da watan ainihin wato sha'aban ya cika kwana talatin ko kuma aka fara duban wata ramadana daga kwanakin sha'aban ashirin da tara da haka in aka tarar da an ga wata din kuma aka yada labarai cewa an gani ta hanyar da ta dace ma'ana zuwa ga jagororin addini to washe gari ya zama ɗaya ga wata ramadana amma inda ma ba a gani ba ko kuma ba a samu labari ba isa lissafi cewa sha'aban ya cika talatin to shi gani za a tashi da azumin wata ramadana sannan shi wannan azumi yana iya yiwa ya kasance ashirin da tara ne ko talatin saboda lissafin watannin yakan cika talatin daidai yakan kuma ainihin wato tsaya a ashirin da tara saboda haka daga cikin abubuwan da ake son mai azumi ya aikata na farko dai ya kyautata sa. ma'ana ya niyyar cewa wannan ibada ne da yake don neman yadda mahalicinsa shine ubangijinsa kuma ya sani cewa dole ya nisanci duk abin da zai bata mishi azuminsa ta hanyar jin fushi ko ainihin ya koma da ya dace ko kuma wasa da wanda zai kai shi ga ya karya azuminsa wasan nan ya zamo yana yi da al'auran sani ta hanyar da sha'awa za ta motsa mishi har ya fitar da maziyi ko kuma maniyi to babu shakka in ya fitar da ɗaya daga cikinsu musamman abin da ya shafi maziyi din nan a kaga dai maziyi karfinsa bai kai na maniyi ba amma idan ya fitar da maziyi da rana a cikin azumi to lallai azuminsa ya ɓaci azuminsa ya karye kuma zai rama wannan azumi amma in ya kwanta barci da rana yana azumi sannan ya mafarki kuma ya fitar da maniyi to wannan zai tashi wankan ba ne kawai azuminsa bai karye ba babu ramuwa a kansa da mai sa'an nan kuma ko da misali mutum zai kasance bai da lafiya a cikin azumi da rana a yi masa allura to ko da yana jin makakin alluran nan a makogaransa ko a makoshinsa to wannan allura ba ka karya mishi azumi ba sa'annan duk abin da zai yi wato ma'ana ana so ya kiyaye duk abin da zai kai ga ya bata mishi azuminsa ko kuma ya sa ya yi wani abin da yake ba a son mai azumi ya aikata sannan daga cikin abubuwan da ake bukata mai azumi ya aikata shi ne ya sani cewa ibada ce tsakanin shi da mahalicinsa babu wanda zai ba shi ladan da ake bawa mai azumi sai Allah bai halicce shi kuma ana bukatar mai azumin nan ya koyi kyauta domin wata ce ta rahama sannan kuma ya koyi haƙuri ya koyi ainihin wato juriya ya kuma kyautata wa abokan zaman shi musulmi ne ko waɗanda ba musulmi ba mata ne ko maza manya ne ko ƙanana duka gaba ɗaya ya zamo yana da kyakkyawar alaƙa tsakaninsu da shi don tsarin kusanci zuwa ga mahalicinsa Allah sannan kuma azumi wata ne wanda yake kamar sauran watanni da ake son kullum mutum ya yawaita raya ainihin yinin azumin da azumi wato ma'ana barin ci da sha da jima'i tun daga fitowar rana wato fitowar alfijir har zuwa faduwar rana kamar da muka bayani a baya sannan daren azumin ana son a raya shi da tsayuwa na ainihin sallolin nafila shine sallan tarawihi da kuma sallan tahajjud da inda ake yi da kuma ainihin wato karatun alkur'ani mai girma da yawaita istighfari da salatin annabi da kuma ko da mutum shi bai da lokacin da zai samu ya karanta qur'anin to ana so ko da a ce a kafafen da Allah ya ba mu suna yada labarai a yanzu mutum ya yawaita sauraron karatun alkur'ani ko tafsirin alkur'ani a cikin wannan wata mai albarka na azumi sannan kuma ya ainihin wato yi kokari ya ga cewa ya gabatar da wani aiki da Allah ya so kuma ya yarda da shi har ya gafartar masa a cikin wannan wata na azumi kamar kyautata wa iyaye da iyali da muka yi bayani da kuma ainihin ciyar da masu azumi din ma'ana shi kansa ko da iyalan gidan shi ne ya canza musu abinci ya kyautata musu ya rinka ainihin wato kawo sauki cikin al'amura na rayuwarsu kuma ko da ma ba iyalan nashi ba ne ko da mutum ne kawai wanda ma baka san shi ba yana da kyau a matsayinka na mai azumi don neman lada da yarda Allah ka samu ko da a ce tsagin dabino ne ko da tsaron dabino ko kuma wani ɗan itace kai ko da ruwa ne ka ɗauka ka ciyar da mai azumi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce duk mutumin da ya ciyar da mai azumi to za a ba shi lada kamar shi ya yi azumi ne kuma shi wancan da aka ciyar ba za a cire masa komai daga cikin sa ba da haka duk waɗannan ana buƙatar masu azumi su ainihin su da waɗannan sufofi sannan kuma duk abin da ake hanawa na farko ko da a ce wani ya saukani mutum ko ya nemi su tashin hankali da ya gada masa cewa shi yana azumi azumi kuma ibada ne wanda in mutum yana yi ba a so ya wani abin da zai kai shi ga zubar da ko kuma rage ladan da yake na azumi din nan sannan kuma mai azumi dole ya haƙuri wajen cire kasala daga jikinsa bayan ya yi ni bai ci ba bai sha ba an sha ruwa da ainihin dare to daren kuma kada ya kwanta kawai ya ta bacci ana son ya tashi ya roƙi ubangiji ya gabatar da ayyuka na alkhairi kamar da muka yi bayani karatun alkur'ani salloli na cikin dare da makamantansu domin a cikin watan azumi duk abin da mutum ya aikata na lada maimakon a bashi lada guda ɗaya to shi wannan lada goma za a ba shi lada goma ɗin kuma ina na ɗaukaka addini ne za a bashi lada saba'in ne ba goma ba kuma goman ma eh, saba'in ɗin kuma za a ninka ta har zuwa ɗari bakwai har zuwa ninkin da ba wanda ya san iyakacin ladan da mai azumi zai samu in yi aikin alkhairi sai Allah da ya yi shi kuma shi ke ba da lada ɗin. sannan Allah madaukakin sarki ya tabbatar da cewa Annabi sallallahu alaihi ya bayyana mana cewa dukkan wani aiki na dan adam sallah zakka aikin hajji da dukkan wasu abubuwa kyawawa wannan mutum kansa yake wa amma azumi Allah ya keɓe shi da cewa wannan nasa ne kuma shi kawai ya san irin ladan da zai ba mai azumi don haka ta fi nan ibada ta azumi ibada ce wacce take mai karfin gaske mai muhimmancin gaske mm. kuma wato garafasan da ake samu a cikin watan azumi musamman ga wanda yake ciyar da masu azumi da kuma bayan allah gaba daya wato karɓar addu'a da ake a cikin azumi ya bambanta da sauran watanni goma sha ɗaya wanda ba watan azumi ba duk abin da kai na farko za a nika maka lada to ni kiran da zan yi da kuma jawabin da zan yi wannan ya shafi al'ummar da duk suke sauraro a duniya gaba daya tun daga hausa muke magana oh. alal hakika ya jama'a ya kamata mu yi wa kanmu ya mun laili kamar da hausawa suke cewa mu yi kanmu faɗa mu zauna mu yi tunani yau in muka dubi kashe-kashe da sace-sacen mutane da ta'addanci da abubuwan da ba su dace da sun yawa to ga watan azumi ya zo da ma watan da ba na azumi ba shi ɗan adam ba a shiga tsakanin shi da ubangijinsa duk lokacin da mai laifi ya ga ya dace ya tuba ya kofa tuba a buɗe take saboda haka ina kira gare mu mu ji tsoron Allah masu wa'azi maluma na kowane addini da kowane bangare sa'annan shugabanni masu mulki a kowane mataki na mulki duka gaba ɗaya mu adalci mu tausaya wa kawunan mu mu tausaya wa jama'an da muke musu shugabanci kuma su talakawa da sauran bayan Allah kada mu zama masu ɗaukan doka a hannunmu mu sani cewa duk abin da kai na wani a rayuwa musamman ma abin da ba na ƙare ba kai ma ba za ta bushe ba sai an yi maka wannan saboda haka ga watan azumi ya zo lokaci ne wanda yake za mu ta addu'o'i kuma in Allah da Allah zai karɓi addu'o'in mu dan haka muna kira daga cikin addu'o'in da za a yawaita shine zaman lafiya ci gaba kwanciyar hankali da kuma zamantakewa tare a tsakanin mu domin ba mu da inda ya wuce inda Allah za a mana mu zauna a kasashen mu gaba daya kuma mu sani cewa fitina yayin da duk aka tayar da ita sai da shi wanda ya tada fitinar da wanda aka tayar ta shafe shi sai kowa ba zaman lafiya yake ciki ba kuma zaman lafiya ibadar ma da za ka yi daga in babu zaman lafiya saboda haka mu ji tsoron Allah mu rungumi zaman lafiya kada abin duniya ko kuma su guda mu ne abin da ba daidai ba. To sai a kasance da mu makon gobe don jin ci gaban amsoshi kan azumin na watan Ramadan. yanzu a madadin salaman abu wanda ya haɗa mana sautin da injiniyan mu na wannan lokacin ni ibrahim kalmasi garba ke cewa sai makon gobe. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonnin da kuke aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko a yau ya fito daga Aliyu Usman Taka Lafiya da Alhaji Haruna Makeri Alero da Hamza ga Ladima Birnin Kebbi inda suka ce muna kira ga ƙungiyar kwadagon Najeriya da ta yi amfani da ranar ma'aikata ta wannan shekara wajen matsa lamba ga gwamnatin tarayyar Najeriya wajen kafa hukumar ƙayyade farashin kaya a faɗin Najeriya. Sai daga Ahmadu Manaja Bauchi Anguwan Karofi Madaki inda ya ce murya amurka ku isar min da sakon taya murna ga sabon sarkin yakin bauchi wanda mai martaba sarkin bauchi injiniya alhaji dr luwani suleiman adamu ya tabbatar ma da alhaji yakubu sarautar gidansu na sarkin yakin bauchi da fatan allah ya yi jagora amin sai saƙo daga ahmadu abacha macina a jihar yobe inda ya ce salam murya amurka damuwar da hukumar lafiya ta duniya ta nuna game da yadda cutar ebola take ci gaba da kashe mutane a ƙasar jamhuriyar demokradiyyar congo ya yi daidai muna fatan hukumar lafiya ta duniya da gwamnatin ƙasar congo za su ɗauki ƙwararren matakai na kawo ƙarshen cutar ebola da take ci gaba da yaduwa tana kashe jama'a a ƙasar hakika da za zafi zafi akan bugi karfe gyara kayan ka kuma ba zai zama sauke mu raba ba sai daga abdulmuɗalliba mande magarya inda ya ce gaskiya mun yi tar da allah wadai da harin da 'yan bindiga suka kai a makarantar sakandaren 'yan mata da ke maroki mahukunta jihar da ma na najeriya kalubalenku saƙonmu na ƙarshe ya fito daga kadora digaga ɗan fulani warji da ya haya danno azare tare da umar abdullahi gambaki jihar bauchi inda suka ce assalamu alaikum voa hausa hakika muna ce al'ummar bamenda da yankin kasar kamar addu'ar allah ya kawo musu ƙarshen waɗannan rikice-rikice da ke faruwa domin zaman lafiya ya fi zama ɗan sarki kafin mu kammala shirin namu ga labarai amma a takaice. takaice kungiyar agaji ta red cross da red christian ta kasa da kasa ifrc a takaice ta ce barkewar annobar cutar ebola da aka sake samu a jamhuriyar demokaradiyyar congo na kara munana kuma har cutar ta kashe mutane sama da dubu daya zuwa yanzu a naɗa sarki maha longcom na thailand a hukumance mai shekaru 66 yau dinnan asabar aka naɗa sarkin wanda yau ne rana ta ɗaya na bukukuwan da za a kwashe kwanaki uku ana yi wanda zai ci dalar amurka miliyan talatin wanda ake yada shi kai tsaye ta gidan talabijin wani jirgin sama samfurin boeing 737 ya kauce daga kan hanya a tashar jirgin saman sojin amurka na jacksonville har ya fantsama cikin wani kogi a yayin da yake kokarin sauka da daren jiya juma'a dauke da matafiya 136 da kuma ma'aikata bakwai kasar koriya ta kudu ta yi kira ga koriya ta arewa da ta bi a hankali ta daina tayar da hankali ta fuskar soji masu sauraro a nan za mu dasa aya sai kuma an jima idan allah ya kai mu za ku je mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin ibrahim ka'almasi garba da ya taya ni gabatar da shirin da solomon abbo da ya hada shirin ya kuma ba da umarni da injiniyan mu na yau voitech zanga-zanga ni zahara aminu fage ke cewa ku huta lafiya. la meilleure musique et les dernières nouvelles.